yau ne muke karatun wannan littafi mai albarka minhajul muslim littafin da yake magana a kan ibada da aƙida da mu'amala da kuma ɗabi'u yau muna tara ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa wa sallama daga maka zuwa madina dubu daidai wanda ya zo daidai da ashirin ga watan sha shekara ta dubu biyu daidai miladiyya in yan uwa na biye da mu muna babi na biyu a cikin wannan littafin a ƙarƙashin fasali na shida wanda muka fara magana a wancan satin da ya gabata game da ladabi tare da halittu a cikin halittun allah maɗaukakin sarki farkon wanda mutum zai fara ladabi da su su ne iyaye guda biyu malam ya koro mana ayoyi a cikin alkur'ani wanda suke magana akan wajibci Allah maɗaukakin sarki ya yanke hukunci ya wajabta ya farlanta kar a bauta wa kowa sai shi kaɗai iyaye guda biyu kuma a kyautata musu a yi musu biyayya sannan muka kawo aya da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari kissa na lukmanul hakim farkon abin da ya fara wa shi shi ne ya mushi wasiya da cewa lallai ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan ya bauta wa Allah kar ya yi shirka sannan kuma ya tuna da ainihin iyayen shi guda biyu da suka haife shi mahaifiyar shi ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni sannan ta shayar da shi a ainihin shekaru guda biyu wajibi ne ka gode mun tare da iyayenka dukkan kuma koman ku gare ni take sannan muka shiga cikin hadisai wanda malam ya kawo mana hadisai masu ban tsoro wanda suke nuni akan wajibi mutum ya ainihin yi ma iyayensa biyayya kaga a aya sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa bauta masa tare da yi ma iyaye biyayya a cikin hadisin da muka karanta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai lissafo manya manya laifuffuka sai fara lissafo shirka na biyu sai lissafo saba ma iyaye guda biyu to inda zamu tashi shine inda malam yake mana bayani bayan mun gama karanto hadisai din malam yake cewa wal muslimu idh ya'tarifu bi hadzal haqq musulmi lallai wajibi a kan shi ya tabbatar da wa'innan haƙoƙin da aka lissafo a cikin aya da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama liwalidaihi ga iyayen shi guda biyu wa yu'addihi kamilan kuma ya ainihin bayar da wannan haƙoƙin cikakke lillahi ta'ala dan ya zanto ɗa'atan lillah dan yana ma Allah madaukakin sarki biyayya akan Allah ne ya umarce shi ya ma iyayen shi biyayya ba iyayen bane suka umarce shi ya musu biyayya wa tanfidhan li wasiyyatihi da kuma zartar da wasiyar Allah madaukakin sarki kaga Allah madaukakin sarki cewa yayi wa wasainal insana mumma mutum wasiyya to yi ma iyaye biyayya zartarwa ne ga wasiyyan Allah madaukakin sarki fa innahu yaltazimu kadhalika iza walidaihi bil adabil atiya wajibi ne ya ainihin ƙarfafu wurin yi ma iyayensa guda biyu ladabi da abubuwa masu zuwa na farko huma fi kulli ma ya amurani bihi wajibi ne ɗan adam ya ma iyayen shi guda biyu biyayya a cikin dukkan abin da suka umarce shi da shi auyan hayani anhu ko kuma suka hana shi sai dai da sharaɗi mimma laisa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala a cikin abin da ba saban Allah maɗaukakin sarki ba ne a cikin abin da ba haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ba ne wajibi a ma mahaifi da mahaifiya biyayya wa mukhalifatun li shari'atihi ko kuma abin da za su umarce ka da shi ya saba ma shari'an Allah a nan ba za ka yi ba mahaifiya ko mahaifi su ce kakkai sallah ko kakkai azumi wannan ya fi ƙarfin su ba nasu ba ne ba za a musu biyayya a wannan ba ko su ce kakkasa sada zumunci bacin Allah maɗaukakin sarki ya ce a sadar da zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a sadar zumunci sai su ce karka yi to kaga anan ba za ka yi musu biyayya ba saboda umarni ne na Allah da manzansa in suka yi haka sun saba ma shari'a a shari'an Allah kai kuma ba za ka musu biyayya ba id la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq domin kwata-kwata babu biyayya ga abin halitta a wurin saba ma mahalicci da kai da su ɗin shi yasa a ƙarshen ayan Allah maɗaukakin sarki ya ce da kai da iyayenka dukkanku makomanku tana gare ni bi ma'ana za a yi muku hisabi ranar tashin kiyama likaulihi ta'ala saboda faɗin Allah da yake cewa wa in jahadaka idan da za su umurce ka su sanya ka ala an tushrika bi akan kayi tarayya da ni ma laysa laka bihi ilmun akan abin da baka da ilimi a cikinsa fala homa kar kai musu biyayya to kaga a nan wurin da Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a yi musu biyayya to kada ɗan adam kuma yadda zuciya take kar ya samu wani kafa kuma da zai dinga bijire iyayen shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a'a a wurin bauta ne fa kawai wa sahibuhuma fid duniya ma'arufa amma sauran zamantakewa na al'amuran yau da kullun dole ka abokance su su iyayen guda biyu da kyakkyawan zamantakewa kaga a nan wurin kenan ashe inda aka baka dama ka saba ma iyaye wuri ɗaya ne shine in sun ce ka saba ma Allah maɗaukakin sarki ko sun hana ka abin da Allah ya wajabta amma in banda nan ba inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a saba musu wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wa sallama innama ta'atu fil ma'ruf da fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa lallai da'a tana cikin kyakkyawan umarni ne bi ma'ana lokacin da aka umarci mutum da kyakkyawa shine zai yi da'a amma aka umarce shi da mummuna ba zai aiwatar da shi ba ba zai zartar da shi ba wa sallallahu alaihi wa sallama da faɗin shi dai annabi sallallahu alaihi wa a wani hadisin yace la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ko kadan babu biyayya ga ababen halitta a wurin saba ma Allah madaukakin sarki to kaga wannan shine sharadi na farko yi musu da'a dukkan su biyun akan abin da suka yi umarni ko kuma suka ce a bari domin umarnin iyaye Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukar shi da ƙarfi lokacin da za su umarce ka sai ba kai abin da suka umarce ka da shi ba sai suka yi fushi to kana ƙarƙashin fushin Allah Allah ma zai yi fushi da kai domin yardan Allah maɗaukakin sarki yana cikin yardan iyaye guda biyu fushin Allah maɗaukakin sarki yana cikin fushin iyaye guda biyu ya ishe mu abin misali a kisan jurait wanda imamun nawawi ya kawo hadisin a cikin riyadu salihin wanda isa ne sananniya ya je bayan gari saboda sabo da mutane suke ya koma ya keɓance shi yana bauta yana sallah yana nafilfilu wata rana ya tada sallan nafila mahaifiyarsa ta zo ta kira shi saboda allah maɗaukakin sarki yana so ya karantar da mu wani abu yana sallan nafila mahaifiyar shi ta kira shi ya jurai ya jurai a zuciyar shi sai ya ce ya Allah sallata ga kuma mahaifiyata sai zuciyar shi ta bashi kawai ya ci gaba da sallah ai yana ganawa da Allah madaukakin sarki ne bai yi tunanin cewa akwai bambanci tsakanin sallar nafila da sallar farilla ba sai mahaifiyar shi ta yi fushi sai ta mai addu'a ta mai mummunan addu'a ce in Allah yadda ba za ka mutu ba sai ka haɗu da fuskan karuwa haka ta ce a cikin ruwayan hadisin ta tafi to sai gashi kuwa aka samu wata mata wanda tana yawo su ta je ta haɗu da wani makiyayi a nan wurin suka yi alfashensu da za su yi hatta samu ciki ta haihu sai ta ɗauki ɗan ta tafi da shi gidan sarki ce wannan faɗan waye sai ta ce ai ɗan jurai ne ɗan shi ne mutane suka fusata suka tafi suka rusa mushi bukkan shi da yake sallah suka taho da shi aka zo gaban sarki ga ɗa ga, mahaifiyar sai ya ce a bashi dama ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a wata ruwaya a wani ruwaya ya ce a bashi dama ya ma jaririn magana yana daga cin jarirai guda uku da suka yi magana a cikin tsimman goyo ya tambaye shi ya ce kai wannan jariri waye mahaifinka sai Allah ya bashi iko ya magana wannan jaririn ya ce wancan makiyayin ne shine mahaifina to kaga anan akwai abubuwa lura da yawa to a ƙarshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa law kana juraijan ko juraijun faqihan la ajaba ummuhu da a ce juraiju ya fahimta sosai yana da fahimta tsantsa da ya katsa sallan shi ya amsa ma mahaifiyarsa kaga kenan ashe kiran mahaifiyan wajibi ne amma sallan da yake ita sallan nafila ne ashe in mahaifiya ta kira mutum ko mahaifi ya kira mutum ya amsa in dai sallan nafila yake yi kaga sallan fa kana ganawa da Allah madaukakin sarki ne amma kiran su sai Allah ya fifita shi akan ainihin nafila da kake yi saboda ya nuna mana girman yi musu da'a yi musu biyayya bin umarnin su kaga fushin da ta yi yasa aka zo aka rusa mushi bukkan shi yasa aka mai ainihin wani zato ko zargi mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya fitar da shi saboda ana so a koya mana wani fiqihu a ciki wani abin da zamu fahimta game da yi ma iyaye biyayya to daga baya aka je aka gina mushi ma wurin ibadan shi fiye da yanda yake a da Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi to kaga dukkan wannan yana nuna mana mahimmancin yi ma iyaye biyayya da kuma nisantan abin da suka ce a bari kenan duk wanda yake saba ma iyayen shi hakika yana kan hanya ta hatsari hanya ta fushin Allah madaukakin sarki hanyar da Allah maɗaukakin sarki zai iya toshe mushi duk abin da yake nema a nan duniya sai na biyu huma girmama iyayen bayan yi musu da'a abu na biyu shine tauqir girmama su wa ta'zimu sha'nihima da kuma nuna cewa lallai sha'anin su yana da girma a tare da kai ka fifita iyayenka akan dukkan kowa wa khabdul janahi lahuma da kuma yi musu ƙasa-ƙasa da fuka wanda mun yi bayani muka ce wannan malaman tafsiri suka ce ana kiran shi majaz majaz shine a sanya abu ba a hakika nesa ba kamar yadda malaman balaga suka yi magana shine wad'u shay'un fi ghairi mawdu'ihi ko ala ghairi haqiqatihi shine a dauko wani abu a sanya shi ba a haƙiƙa nesa ba kaga ai dan adam ba shi da fiffike amma Allah madaukakin sarki sai ya magana fiffike a aya to ana nufin duk abin da ka mallaka na jin daɗi da abin da za ka iya taimaka ma iyayenka da shi wajibi ne ka taimake su takrimuhuma girmama su bilkauli ta hanyar magana wa bil ta hanyar aiki mutane nawa ne suke gaya ma iyayensu magana mutane nawa ne suke aikata abin da iyayensu suka ce kar su aikata bacin aya mun karanta wancan satin da ya gabata ko wa qul qawlan karima haka Allah madaukakin sarki ya ce to amma yanzu abin ba haka bane ƙarshen zamani ya zo dama malamai wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ashratus sa'a ƙananan alamu na tashin kiyama an talidal amatu rabbataha wasu daga cikin malamai suka fassara suka ce lokacin da 'ya'ya za su dinga juya iyayensu kuma zamanin muke ciki ƙarshen duniya kenan mahaifi bai da ta cewa akan ɗan shi mahaifa za ka ga a yanzu suna bin abin da 'ya'yansu suke so ne su abin da suke so abin da su suke so 'ya'yan ba za su bi su ba yanzu 'ya'yan ne suna gaba iyaye na bin su maimakon iyayen ke gaba 'ya'yan na bin su kaga dole tarbiyya ya taɓarɓare dole a samu rayuwa ya canza to kuma yana daga cikin alamun tashin kiyama da yake wasu malamai suka fassara suka ce ai ba ana nufin asalin baiwa ba ne ana nufin iyaye su koma yi ma 'ya'yansu biyayya duk abin da shi yake so to shi yake so duk abin da shi take so eh, shi yake so shi ma haka mata su ma duk abin da ƴaƴansu suke so to duk yanda za su su juya mai gida sai sun juya shi ya bi in dai ƴaƴansu abin da suke so kenan shi za a yi ba a hangawa a auna shi a ma'auni na shari'a cewa wannan abin yana da kyau ko bai da kyau sai ka ga an bi to wajibi ne a ainihin girmama iyaye ta hanyar magana a girmama su ta hanyar aiki sai dai in sun yi umarni da abin da ba shari'a ba ne shine wannan ko da sun yi fushi a kanka fushin ba zai kama ka ba ko da sun maka addu'a addu'an ba zai kama ka ba matukar an saba ma shari'an Allah maɗaukakin sarki ne fala huma kada da ko ɗaya sai ma mahaifi ko mahaifiya tsawa wala yarfa'u sautahu fawqa sautihima kar ka sake ka daga sautin ka sama da sautin su lokacin da suke magana kai kai kaskasa da sautinka wala yamshi amamahuma mala yace da a ce za ku tafi da mahaifinka kuna tafiya ko mahaifiya kar ka sake ka shiga gaban su kana baya su suna gaba kana bin su dukkan wannan yana daga cikin ladabi da biyayya wala yu'thiru alaihima zawjatan wala waladan abin da ke faruwa yanzu shi ma kenan kar ya sake ya fifita matan shi ko 'ya'yan shi akan iyayen shi wannan zamanin da muke ciki abin ya juya ana fifita iyaye a 'ya'ya ne da mata in zai sai ma matan shi zanin dubu goma to mahaifiyar shi na dubu ɗaya ɗari biyar zai sai mata in zai sai ma matan shi zanin dubu hamsin mahaifiyar shi na dubu biyar zai sai mata maimakon ya sai ma mahaifiyar shi na dubu hamsin matar shi na dubu biyar to ba zai iya ba kaga fifita su kenan haka 'ya'yan shi ya fifita 'ya'yan shi akan mahaifan shi dukkan wannan yana daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewan tarbiyya daga baya kuma kaga ya zo yana kuka 'ya'yan shi ba sa mun biyayya sai a hankali sai kaza sai kaza bayan shi ne sababi shi ne dalili shi ya janyo haka din to ya tozartar da iyayen shi guda biyu ta yaya 'ya'yan shi za su yi mushi biyayya ba zai yiwu ba dole sai ya girmama mahaifin shi mahaifan shi duka ya fifita su akan matar shi ya fifita su akan 'ya'ya to shine sai ya samu rahaman Allah maɗaukakin sarki wala ya da'u da'uhuma bismihima sannan kar ya kira su da sunansu ba a so kawai ka kira sunan mahaifinka in ba bukatan haka bane ya taso an tambaye ka ya sunanka to babu laifi sai ka faɗa ka faɗi sunanka da sunan mahaifinka amma kara kawai ka kwala ma mahaifinka kira da sunan shi wannan ba shi daga cikin biyayya ba shi daga cikin da'a bal biya abi wa ya ummi malam Allah ya ji kanshi yake cewa sai dai ka kira su ya mahaifina ya mahaifiyata ya babana ya mamana wala yusafiru illa bi iznihi ma waridahuma kar yayi tafiya sai da izininsu su da yardan su in suna raye kenan ka nemi yardan su zaka samu albarka babu wani malamin da zai maka addu'a Allah madaukakin sarki ya karba yanzu yanzu nan babu shi sai iyayenka mahaifinka na yin addu'a mahaifiyarka na maka addu'a fatan alkhairi wallahi zaka ga cin nasara zaka ga budi a rayuwarka inda a ce za ka tara malaman dukkan duniya ka ce su yi maka addu'a ka ce mahaifiyarka ta maka addu'a to na mahaifiyarka Allah maɗaukakin sarki zai karɓa kai tsaye domin haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar yana daga cikin addu'o'in da ba a dawowa da su addu'an iyaye guda biyu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma iyaye gargaɗi akan mummunan addu'a ga 'ya'yansu kar ku sake ku ainihin yi ma 'ya'yanku mummunan addu'a domin Allah maɗaukakin sarki zai karɓa kuma mala'iku za su amsa yana daga cikin addu'o'in da ba su da shamaki tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki ce addu'an matafi addu'an wanda aka zalunta addu'an iyaye guda biyu ashe in kana neman albarka tafiya ya kama ka ce ma iyayenka su yi maka addu'a ka nemi yardansu ka nemi izininsu sai abu na uku haƙƙin da yake kan 'ya'ya birruhuma bi kulli ma tasilu ilaihi dahu ka ainihin yi musu da'a akan dukkan abin da zai iya kaiwa zuwa gare su watattasa'u lahu daqatuhu min anwa'il birri wal ihsan ga dukkan abin da kake da iko zaka iya ɗaukan shi na nau'uka na ɗa'a da kyautatawa wajibi ne kai mai iyayenka kowa gwargwadon iyayen da Allah maɗaukakin sarki ya wulata mashi arzikin shi gwargwadon iyayen da zai kula da mahaifansa ka it'amihima malam yace kaman ciyar da su mutane nawa za su ci abinci mai daɗi iyayensu ba su san ma halin da suke ciki ba sun ci abinci ko ba su ci ba bai sani ba bai san halin da suke ciki ba wa kiswatuhuma da tufatar da su so nawa zai ma shi da 'ya'yan shi kaya bai ma mahaifiyar shi ba bai ma mahaifin shi ba wa ilaji maridihima a cikin su kuma in wani bayi da lafiya wajibi kai mushi magani wajibi ne akan ka wa daf'il adha anhuma da tunkuɗe musu duk abin da zai iya cutar da su wajibi ne akan ka kai Allah madaukakin sarki ya dora ma wa taqdimin nafsi da gabatar da kanka fida'an lahuma don ka fanshe su bi ma'ana za ka iya halakar da kanka don su su rayu kamar yadda lokacin da kake karami za su iya halakar da kansu don kai ka rayu mahaifiya za ta iya zama ba ta yi bacci ba saboda baka da lafiya saboda kana kuka mahaifi zai iya yini bai ci abinci ba saboda zai samo maka abincin da za ka ci abin da za a yi maka magani abinda za a sai maka tufafi zai iya yini bai ci abinci ba amma a yanzu fa sun tsufa ga su tare da kai za ka iya halaka manyan da suka ba da kansu don kai ka rayu za ka iya ba da kanka don su masu rayu to duk wanda ba zai haka ba to lallai akwai matsala a tare da shi to malam ya ce da gabatar da kanka don ya zanto fansa a gare su za ka iya halakar da kanka don su su rayu kamar yadda da da kake dan karami za su iya halakar da kansu don su ga kai karayi sai abu na hudu silatun rahimin lati la rahima lahu illa min qibalihima sadan musu da zumunci kaga akwai hadisi da wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda mun karanta shi wancan satin ya manzo Allah wai akwai wani haƙƙi a kaina bayan iyaye na sun rasu manzo Allah ya ce tabbas akwai haƙƙi a kanka akwai yi musu addu'a neman musu gafara yi musu sadaka da kuma sadar da zumuncin da ba a iya sadarwa sai da su kai sai ka sadar da shi bayan ba su shine silatul rahimi lati la rahima lahu illa min qibalihima sadar da zumuncin da ba ka iya sadar da shi ko ba a sadar da shi sai da su to yanzu ba su sun rasu sai ka sadar da wannan zumunci din wa du'a da yi musu addu'a wal istighfaru lahuma da neman musu gafara wa in fadu ahadihima in ka san akwai wani alkawari da suka yi to ka zartar da wannan alkawari din wa ikramu sadiqihima da kuma girmama abokansu girmama abokansu kaga wannan haƙƙi ne wanda yake ko bayan ba su da rai wajibi ne akan ɗa na gari ya dinga cika wa'innan haƙƙoƙi din to amma yanzu zaka samu dukkan wannan ana sakaci al'ummar musulmi suna sakaci da shi wannan kawai sada zumunci kawai in muka ɗauka ya isa Allah maɗaukakin sarki ya tasakwa mana da musibu mu rasa me ya faru mi ta hango wani abu can nesa bacin abin yana tare da mu to wannan dangane da 'ya'ya kenan haƙƙin da yake kan 'ya'ya su saukewa ainihin iyayensu to su iyayen fa akwai wani haƙƙi a kansu shine sai malam ya ce ba al'aulat daga cikin wa'inda za ka kyautata mawa ka kyautata ainihin zamantakewa da su bayan ka sauke haƙƙin iyayenka to al'aulat ɗaya wanda su ma yanzu ana sakaci da su ya المسلم bi anna lilwaladi hukukan ala walidihi lallai musulmi mumini yana tabbatar da cewa lallai ga ɗa yana da wasu haƙoƙi shi ma akan iyayen shi kamar yadda aka ɗora haƙƙin da zai baka to kai ma akwai haƙƙin da dole sai ka sauke wanda Allah ya ɗora maka mas'uliya ne a kanka wanda Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama yajibu alaihi ada'uha lahu wanda wajibi ne ya bada wannan haƙoƙin shi kuma ga 'ya'yan shi me yasa dan a samu al'umma ta gari al'umma ta gari tana farawa ne tun daga cikin ainihin iyalai tun daga cikin iyali in wancan suka gyaru wancan suka gyaru sai a samu al'umma kuma mai kyau sai a samu gari mai kyau sai a samu ƙasa mai kyau wa adaban yalzumuhu alqiyamu biha iza'ahu da kuma wasu ladubba wanda wajibi ne ya lizumce su wanda zai iya sauke su zuwa ga 'ya'yan nashi wahiya ta fi ikhtiyari walidatihi lallai daga cikin farko farkon abin da ya kamata ya musaltu da shi ya siffantu da shi kenan ake nufi shine ya zaben musu mahaifiya ta gari ya zaben musu mahaifiya ta gari tun daga nan ake samun matsala domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa shi jini yana naso ne ɗabi'a tana naso ɗabi'a tana naso shi yasa ba a yadda ba a yi aure ba a tare da an yi bincike ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya zo neman auren yarku sai kun yarda da addini shi bai sai bai bari addini ba sai cewa hulukuhu da ɗabi'an shi ma duka a bincika kamar yadda kai ma kafin ka aure ta sai ka binciki ɗabi'unta ka binciki addininta tukunna to tun daga nan ake faduwa wurin zaben uwa ta gari wace ce za ta zama mahaifiyar 'ya'yanka wace ce za ta iya tarbiyyantar da 'ya'yanka wace ce wanda za ta sauke haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanta in ka auro mara tarbiyya haka 'ya'yan za su tashi haka 'ya'yan za su tashi ba su tarbiyya in ka auro mai tarbiyya kuma sai 'ya'yanka Allah ya musu albarka sai su zanto su ba masu tarbiyya bayan ka zaɓen mai mahaifiya ta gari eh, malamai ma suka ce kai bayan haka ma daga lokacin da aka samu cikin yaro tun daga lokacin tarbiyya yake farawa tun kafin ya zo duniya bayan ka samu mai uwa ta gari to tun daga lokacin kuma za ka fara ita ma tarbiyyanta za ka fara kulawa da ita misali Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce fassalihatu qanitatun hafizatun lil bima bima hafizallah kaga ana mana ishara kenan zuwa ga irin matan da ya kamata a aura Allah ya ce kaga macen da take ta kirki ta kwarai qanitatun wacce take mai yawan bautan Allah madaukakin sarki mai kaskantar da kanta ga ubangijinta hafizatul lil ghaib mai kiyaye kanta a lokacin da kowa baya nan ta kiyaye mutuncin kanta ba ruwanta da alfasha da irin abin da Allah madaukakin sarki ya tsare ta da shi to kaga irin wannan su ne siffofin matan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a aura to sannan mace ana kiwonta ne musamman lokacin da take da ciki malaman tarbiyya suka ce mulahazatul ummi fi asna ham yana daga cikin kulawa da tarbiyyan ɗanka tun lokacin da aka ɗauki cikin shi shine ka kula da mahaifiyar kar ta dinga abin da yake mara kyau ne daga lokacin da take abu mara kyau daga lokacin cikinta yake ɗabi'antuwa da wannan abu ta samu ciki ne kullum tana gaban tv tana kallo ita ba abin da za ta kalla ko kuma kullum waka take ji shi kenan sai ɗanka ya tashi yana jin waka sai ɗanka ya tashi kullum ba abin da ya iya sai dai kallon tv kullum yana gaban tv ya ƙura ma tv ido yana kallo to duka iyaye sai sun kula da wannan maza da mata aikata dukkan wani mummunan aiki wajibi ne a kula da mata lokacin da suke da ciki karta dukkan dukkan abin da yake saban Allah madaukakin sarki ne in ba haka ba cikin ta zai ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar ɗan da yake cikin ta ko yar da take cikin ta haka za ta ɗabi'antu da shi to ashe kenan wannan yana nuna mana tun mace tana da ciki tun lokacin tarbiyya yake farawa tun lokacin Allah madaukakin sarki ya ɗora maka haƙƙi da ya kamata ka sauke to sai abu na biyu sai malam ya lissafo mana ya ce wa husni tasmiyatihi da sanya ma ɗanka suna mai kyau domin suna yana tasiri da yawa daga cikin wa'inda suka musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza musu suna wani zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sunanka sai ya ce suna na gobara sai manzon Allah ya canza mishi wani ya zo ya ce suna na shahab manzo Allah ya caccanza musu suna wani ya ce sunana usrun na wahala manzo Allah ya ce a'a anta yusrun a wani ruwa anta sahlun wani ya ce sunan shi shi bakin ciki haka aka samu shi to yana daga cikin abin da yake tasiri ga ya ko ɗa in aka haife shi kyautata mushi suna ka nemi sunan da zaka samu suna mai ma'ana wanda sunan zai iya tasirantuwa da wanda yake da sunan domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sanya ma ku suna masu kyau domin suna tasirantuwa sunan yana bin su albarkan sunan yana bin su to shi yasa malam sai ya lissafo mana annabi ya ce ainihin husnu tasmiyati wajibi ka kyautata sunan da zaka sanya ma ɗanka kar ka samu shi suna wanda yake sunan ma'anan shi ba mai tarbiyya bane ba mai kyau bane ba mai ɗabi'a mai kyau bane sai ya tasiri akan shi wa zabhil aqiqati anhu yau masabi'ihi da yanka mushi rago ranan da aka yi kwana bakwai bayan an haife shi shi ma da yawa mutane sukan yi sakaci a kai saboda kai ya kashe kuɗi shi to bari ka ji yanka maɗa rago da ake ibada ne ibada ne kuma yana tasiri akan wannan kuma hadisai ingantattu sun tabbatar da haka shine al'aqiqa ko da ke a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kyamaci wannan sunan al'aƙiƙa sai malamai suka yi kiran shi annasika to ana nufin ragon da ake yankawa yana da tasiri akan ɗa ba haka kawai bane Allah maɗaukakin sarki ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta haka ɗin hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama duka ashabu sunan sun fitar da shi imamu turmuzi imamun nasa'i ibn majah da abu dawud duka sun fitar da shi a cikin sunan ya ce kullu gulamin rahinun bi aqiqati dukkan wani ɗa da ake haifa jinginanne ne zuwa ga yankan da ake mushi tusbahu anhu yau masabi'ihi wanda ake yankawa din nan a ranar bakwai kaga mutane sun mai da shi kamar al'ada amma ibada ne ibada ma mai zaman kanta wa yuhlaku wa yusamma sai a ainihin mishi aski kuma a sanya mishi sunan shi ko da hadisai sun tabbata tun ranar da aka haifi da zaka iya sa mai sunan ka bayyana sannan hadisi ya tabbata zaka iya boya sunan kuma sai ranar bakwai sai ka faɗi sunan lokacin sai a yanka rago sai a yi mishi aski sai a faɗi sunan shi to wannan hadisin waqtalafa fi qawlihi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana wannan hadisin da ya ce kowa ana rataye shi ana jingine shi bi ma'ana in ba a yanka mushi wannan ragon ba kenan ana jingine shi zuwa ga wani abu to malamai sun yi saɓani al-imam ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal yake cewa ma'anahu ma'anai shi annahu in mata tiflan wa lam yu'aqqa anhu lam yashfa fi walidayhi kaji daga babban hatsari lallai da karami jariri wanda ba a mushi yanka ba ran tashin kiyama ba zai cece iyayen shi guda biyu ba imam ahmad bin hanbal ya ce ni haka na fahimci wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi Wasallama kuma shi ma ya samu fahimtar ne daga sahabbai shine daga imam uh, abu qatada al-ansari haka shi ma ya tafi akai radiyallahu anhu ya ce ai yuhramu shafa'atahu liwalidaihi ko yuhramu shafa'atuhu liwalidaihi ana haramta mushi ya ceci uh, iyayen shi guda biyu in ba a yanka mushi ba imam al-khattabi kuma yace ikhtalafa an-nasu fi haza malamai sun yi sabani akan haka wa ajwadu ma qila fihi ma zahaba ilayhi imam ahmad bin hanbal yace amma abinda mu muka zaba shine abinda imam ahmad bin hanbal ya tafi haza min ash-shafa'a wannan yana daga cikin ceto yuridu annahu iza lam yu'aqqa anhu famata tiflan lam yashfa fi abawayhi cewa idan ba a mushi yanka din nan ba sai ya rasu alhali yana dan jariri kun san jarirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana za su zo ran tashin kiyama su ja iyayensu zuwa aljanna za su ja iyayensu zuwa aljanna za su ceci iyayensu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda wanda ba a yi yanka ba wanda ya kai kwana bakwai kenan ba a mai yanka ba ba zai shiga cikin wannan ba to shine malamai suka ce dangane da wa'innan hadisan yana nuna mana kenan lalle inna laha atharan fi tanshi'ati tifl lalle game da yanka da ake na ranar bakwai din nan in an haifi yaro yana da tasiri wurin tasowan yaro kenan innaha shukurun lillahi azza wa jalla kuma gode wa Allah madaukakin sarki ne alama an ama bihi min ni'matil aulad akan abin da Allah ya ni'ima da shi na 'ya'ya kuma yankan ya tattaro namiji ko mace dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ma yace anil gulami shatani shi yaro namiji ma a yanka mushi guda biyu kuma babu laifi za a yanka rago za a iya yanka tinkiya ko akuya ko bunsuru duka kowanne aka yanka a yayi sunan shi hakika wa anil jariyati shatun ita kuma ya mace za a yanka mata guda daya sai ya ce wala yadurrukum zukuranan au inasan ba zai cutar da ku ba dabbobin da kuka yanka mata ne ko maza ne to kenan wannan yankan da ake yi yana tasiri ga shi ɗaɗin a wurin tasowansa shi ya sa malam ya kawo mana wannan ya ce ka kyautata sunan shi sannan ka yi mishi yanka yaushe yau masabi'ihi ranar bakwai ɗin wa khitanihi in namiji ne da yi mishi kaciya wa rahmatihi da nuna maɗa tausayi ko yaushe ana so ka dinga nuna maɗa tausayi warrifki bihi da kuma tausasawa akan dukkan abin da zai yi ka nuna mushi wannan abin ba daidai ba ne wannan abin daidai ne amma me ta hanya na sanyi ba ta tsawa ba ba ta faɗa ta duka ko ta zagi ba ba haka ake tarbiyya ba ba a tarbiyya da faɗa ba a tarbiyya da zagi ba a tarbiyya da duka duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo wanda suke magana akan tarbiyya zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaron da zai ma tarbiyya shi yake girmama yaron ce ya gulam ya kai yaro duk hadisan zaka ga haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu magana ce ya kai dana lokacin da ka ce mai ya kai dana wani abu ne zai shiga cikin zuciyan shi na girmamawa kai ma zai ji tausayin ka ya girmama ka kamar yadda ka ji tausayin shi kaga ai wancan ah, wannan na lukmanul hakim shi ma haka ya ce ya bunayya ya kai dana to duka uslubi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana amfani da su a cikin hadisai da dama wurin tarbiyyantar da 'ya'ya to ka nuna ma ɗanka tausayi kai ma zai tausaya maka ka rungwanta mishi kai ma zai maka rangwame wan nafaqati alaihi da ciyar da shi wajibi ne iyaye nawa ne ba su san inda 'ya'yansu suke samo abin da za su ci ba tarbiyyar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kansu so nawa ne za ka ga mazaje abin da za su ba matansu ba zai ishe su su abinci ba kuma sun san ba zai isa ba ɗin amma shi zai tafi zai je tebur ɗin mai shayi a haɗa mushi shayi ko a mai indomi ko ya je ya ci kaza ya ci kwai ya ci kaza ya ci kaza amma ya bar gidan shi ɗari biyu abincin da ya san ba zai isa ba to kaga daga nan fa muke buɗe ƙofan ɓanna an ba shi bai ci abinci ba ko kuma ita kanta matan bai ishe ta ba shikenan za ta iya maka sata kenan waye bude mata kofa kai ne baka bata abin da zai ishe ka ba ɗanka zai iya fita ya ɗauki abin wani yana jin yunwa baka ba shi abin da zai ishe shi ba daga baya kuma ka ce ai babu tarbiyya ai babu kaza ai babu kaza shi yasa Allah madaukakin sarki yake yawan gaya mana a cikin Qur'ani dukkan musibin da suke sabon ku mafi yawancin su fa bima kasabat aydikum abinda hannayenku ne suka aikata so nawa ya san kuɗin da ya bayar wallahi ba zai isha abinci ba amma haka zai bayar ya fita ba zai isa ba sabulun wanki sai ga ana rigima wajibi ne fa a kanka to in ba za ka in ba haka ba me yasa kai auren me yasa ka yafi ƴaƴan Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka yi mushi haihuwa wajibi ya tufatar da su ya ciyar da su gwargwadon iyawan shi gwargwadon iyayen da Allah maɗaukakin sarki azurta ka da shi in ka cuce su ma Allah maɗaukakin sarki ne zai maka hisabi ka ji ba sata haramun ne ko ka ɗauki abin wani bai sani ba amma mata aka ba su dama saboda kar su faɗa cikin barna cikin alfasha aka ce idan muji ya bada abin da ba zai isa ba Eh, ɗari biyar ne zai ishe su su ci abinci su koshi sai ya ba da ɗari biyu kuma yana da ɗari biyar ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ɗauka ta cika amma kar ta wuce in ta wuce ta yi haramun ya ba ta ɗari uku kuma ɗari biyar ne zai isa kuma akwai ɗari biyar ɗin sai ta ɗauki ɗari biyun ta cika tana ƙarawa ko naira ɗaya ta ƙara allah maɗaukin sarki zai kama ta kaga ba inda aka bada irin wannan daman wani ya ɗauki abin wani bai sani ba sai a wannan saboda Allah maɗaukin sarki ya nuna ma maza irin nauyin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu akan tarbiyya ciyarwa tufatarwa wannan wajibi ne shine wan nafaqati alaihi da ciyar da shi wa husni tarbiyyatihi da kuma kyautata mishi tarbiyya yana daga cikin kyautar tarbiyya shine ka zaunar da shi ka gaya mishi duk abin da babu kyau ka nuna mishi wannan abin babu kyau duk abin da babu kyau din ka gaya mashi illan shi ka gaya mashi amfani shi in kai kaza kai kaza kai kaza shine ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza in kai wancan kai kaza kai kaza shine ka zama kaza shine ka halaka wannan kuma in kai kaza kai kaza shine ka ci nasara to tun yaro yana dan karami ake koya mashi irin wannan kuma wa aka ɗora ma mahaifi wal ihtimami bi siqatihi ko bi thaqifihi wa ta'dibihi wa akhzihi bi ta'alimil islam da lura da yadda yake wayewan shi karka bar ɗanka kullum ya zama ba gidaje ba kauye duk abin da ya kamata ka nuna mushi ka nuna mushi karka bar shi ya zama ba kauye duk abin da yake na zamanin ne ka nuna mushi ka koya mushi wajibi ne akan ka wa ta'adibihi da ladabtar da shi akan abin da yake daidai wa akhzihi bi ta'alimil islam sannan ka nuna mushi koyarwa na addinin musulunci ce in kai ka zafa babu kyau Allah ya hana to matsalan shine yanzu ‘ya'ya iyaye suna fara nuna musu tsoronsu ne ba tsoron Allah ba shi ne babban matsalin da ake samu ya ji ka ya ji tsoron mahaifiyar shi Allah fa a'a shi yasa in baka nan kuma sai abu mara kyau in ka dawo sai ya ƙi haka su ma matan haka ake tarbiyyantar da su in kana nan kowa daidai a gidanka amma kana fita shi kenan saboda ba a nuna musu tsoron Allah ba amma muka fara gabatar musu da tsoron Allah ko kana nan ko baka nan zai ji tsoron Allah duk inda ka kai ɗanka karatu a duniya in dai ka tarbiyyantar da shi wallahi ba zai lalace ba ba za ta lalace ba amma in farko ka fara nuna musu kai za a ji tsoro to akwai faran da baka nan akwai sanda za su yi nisa da kai dole ne wajibi ne kenan in baka shi kenan ba za su ji tsoron komai ba to shi yasa sai a fara sa musu tsoron Allah madaukakin sarki hakan kuma ba zai yiwu ba sai malam ya ce bi ta'alimil islam sai an koyar da su musulunci wa tamrinihi ala ada'i fara'idi da kuma yi mushi koya mushi a hankali tafiyar da shi shine tamrin daga jarabawa ne ka gwada shi wurin bayar da farillai tun yana dan karami wa sunanihi da sunnonin da suke na addinin musulunci wa adabihi da ladubban addinin musulunci duka ka dinga koya mishi ka dinga koya mishi ka ji ba yara ƙanana in iyayensu mata suna sallah su ma wata rana haka kawai za ga yarinya sai ta ɗauki hijabin ko himar ɗin mamanta ta sa sai ta fara sallah ko ba lokacin sallah ba ne in ta ga mahaifiyanta tana yi haka kawai ba a ce mata ta yi ba za ga ta ɗauka ita ma tana yi ko kuma lokacin da mahaifiyanta ke sallah ita ma sai ta zo kusa da ita ko ya zo kusa da ita yana sallah to dole a dinga gwada su wurin addinin musulunci wurin sauke farillai to in yaro ya saba da wannan shi kenan ko da ya taso ba za ka samu matsala wurin umurtar shi ya sallah ba ko ya yi azumi lokacin da azumin ya wajaba a kan shi ko ya wajaba a kanta hatta iza balaga zawwajahu haka za ka yi ta tarbiyya har za ka yi tarbiyya har sai lokacin da ya balaga ya isa aure kuma yana da abin da zai auren in namiji ne sai ka aurar da shi haka ita ma in ta samu wanda zai aure ta ta samu tarbiyya sai ka aurar da ita to daga lokacin kuma shi kenan ka sauke abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanka musamman tarbiyyar mata tarbiyyar 'ya'ya mata wanda shi ya fi wahala wanda Allah maɗaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya lada a tarbiyyar maza ba kamar yadda aka sanya a tarbiyyar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tarbiyyantar da 'ya'ya mata guda biyu ya ba su tarbiyya ya ba su ilimi har suka yi aure za su zanto mishi sutura da hijabi daga shiga wuta kaga maza ba a ce haka ba to tarbiyyar mata ya fi wahala domin kuɗin da mace take bukata wurin tarbiyyanta ya fi yawa akan kuɗin da namiji yake bukata a wurin tarbiyyar shi namiji baya kwalliya da ya yi wanka ya shafa mai ya ɗauko kayan shi ya sa sai ya kyau shi namiji dama cikakke ne ita ce sai ka sai gazar sai ka sai ɗan kunne sai ka sai kaza sai ka sai kaza kuma wajibi ne ka siya sai ka sai hoda in baka siya ba wani zai sai mata a waje wallahi wani zai sai mata a waje wajibi ne sai ka siya wajibi ne tun daga nan 'ya'ya mata tarbiyyar su yake lalacewa to baka saman mata abin da take so ba abin da take bukata baka samun mata ba to sai ta nemi hanyar ita kuma da za ta samun makanta shine abin da ake gudu din haka shi ma namiji shi yasa a wurin ciyarwa muka yi bayani baka ciyar da shi yanda ya kamata ba bai koshi ba to sai ya kokarin shi ya samun makan mafita shi yasa aka ce a dinga ba su lokaci ma ana jin su hatta matan ka zauna da su ka ji meye su ka gyara musu in ba ka zama da su to wallahi in matsala ya faru wata rana baka sani ba sai a nemo mafita mara kyau amma kullum ka zaunar da su me ya faru me ake bukata in kaza ya faru kaza ake yi kaza kaza gashi ka zauna a baka labari daga cikin labarin zaka tsinci abubuwan da zaka yi tarbiyya da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama nana Aisha ta bashi labari yana zama nana Aisha tana bashi labari yana zama matan shi tana bashi labari to a cikin labaran ne zaka iya gyara musu kuskuren da suka yi amma duk lokacin da ka shigo ka shigo a cikin fada ba tausayi din nan da aka ce ba rahama saboda kai a ji tsoronka kawai to daga lokacin ne za a dinga ɓoye maka wani abu tun yana ƙarami har ya zama babba baka sani ba a cikin gidanka daga lokacin kuma tarbiyya ba za ka iya gyarawa ba lokacin da ka gane baka bata mafita ba sai ta tafi wurin boka sai boka ya bata mafita ko ɗan bori ko ɗan duba to duka abin da yake faruwa kenan don mun saki irin wannan ah, tarbiyya din da addinin musulunci ya koyar da mu summa khayyarahu baina an yabqa tahta ri'ayatihi wa baina an yastaqilla bi nafsihi kaga in namiji ne ko ka aurar da shi ko ɗanka ya aure kaga aka ce ba a yarda ka sake shi haka ba sai ka zaɓa ko dai zai zauna a ƙarƙashin kulawanka bi ma'ana kana tare kana duba kana monitoring me yake faruwa a gidansu a so nawa ne iyaye suke aurar da 'ya'yansu wai ba sa zuwa gidan wai za a ce ya je a'a kafi annabi sallallahu alaihi wasallama ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake zuwa gidan na na Fatima da Sayyidina Ali ya kwankwasa musu kofa ku tashi ku qiyamul laili lokaci yayi in baka zuwa ba za ka san halin da ake ciki ba ko ka aurar da ka dinga bincikan shi amana aka bashi ya dauko 'yan mutane ya raba ta da iyayenta da kannanta da yayyanta to yana abin da ya dace ko daga ka aurar da shi shikenan ko kuma ka ba da auren 'yarka shikenan baka duba ka ga tana yin abin da ya dace ko ba ta yi kana kai musu ziyara kaga ga me ke faruwa ko sai abu ya ɓace tukunna an kira ka kai shari'a kaga duka ashe da yawa zaka ga matsalolin da muke ake janyowa muni da zuwan da ta san mahaifiyarta tana zuwa gidan ta san mahaifinta yana binciken su ba za ta yi abu mara kyau ba ya san mahaifin shi yana kwankwasan shi gidanka akwai abinci ka sa eh, matanka makaranta kana samun mata da abin da take bukata in ana duba shi ba zai yi abin da yake mara kyau ba to amma duka daga an aurar shi kenan malam ya ce ko da ka aurar da shi namiji to dole ka dinga duba ka dinga bibiya me yake faruwa a cikin gidan shi me yake faruwa to da ƙarshe in kaga yana da hankali komi yayi daidai za ka iya ba shi zaɓi to ce to yanzu ka yi girma ka mallaki hankalin kanka ba sai na kula da kai ba ka yi abin da ya dace ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi to shine malam ya ce za ka iya bashi zaɓi ko ya zauna zaman kanshi ko kuma ya zauna a ƙarƙashin kulawanka wa ya biniya majdahu biyadihi shi kuma ya gina rayuwar shi da kanshi ba tare da ka taimaka mishi da komai ba wa zalika li adillatil kitabi was sunna at-taliya wannan yana kasancewa ne saboda ayoyi da hadisai masu zuwa ba haka kawai malam ya zubo mana wannan zancen ba akwai ayoyi da hadisai masu zuwa bari mu karanta aya ɗaya sai mu tsaya a nan insha Allah sai sati mai zuwa mu dora daga inda muka tsaya qauluhu ta'ala fadin Allah madaukake sarki da yake cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini iyaye za su shayar da ainihin 'ya'yansu haulaini shekaru guda biyu kamilaini cikakku shine wata ashirin da hudu kenan ko to ana so a shayar da yaro haka in bukatan haka ta taso wanda malamai suka ce in aka shayar da shi da kyau din ya fi kaifin basira da kaifin kwakwalwa haulai haulaini kamilai shi sa Allah madaukakin sarki ya ce haka amma ba wajibi bane me ya nuna mana akwai karina da ta nuna ba wajibi bane shine Allah ce liman arada kaga da umarni ne amma a yanzu umarnin an juyar da shi ba na wajibi ba ne ga wanda yake so an yatimmar rada'a ya cika shayarwa cikakkiya shi ne wata shekara biyu to haka kawai za ta yi ta shayar da ɗan ba za ka ba su abinci ka tafatar da su ba a'a wa mauludi lahu wajibi ne ga wanda shi kuma aka yi mishi haihuwar rizquhunna ya azurta su da dukkan abin da suke so rizquhunna sabulu ya shiga ciki omo ya shiga ciki duka duk wani abin da yake bukata ita da ɗan ya shiga cikin rizquhunna wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su duka ya shiga ciki bil ma'arufi gurgudan iyayen da zaka iya Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba to kaga wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki wanda da yawa ana sakaci da shi a yau shi yasa tarbiyya yake tabarbarewa zaka ga ƴaƴa ba sa ma iyaye biyayya iyaye ba sa ainihin jin tausayin ƴaƴansu me yasa saboda asali iyayen ba su sauke haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba sai kaga 'ya'yan sun tashi su ma ba sa ba iyayensu haƙƙi cikakke Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ah, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon sauke haƙƙoƙin da Allah ya ɗora mana domin amana ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum kuma antum ta'lamun ya ku wanda kuka yi imani kar ku ha'inci Allah maɗaukakin sarki kar ku ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallama kar ku ha'inci amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora muku alhali kuna sane